Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun haɗa amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM. A ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe yaushe kan BOA Hausa.com ko sashen Hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Muhammad Hafiz Baballe ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da tashar jiragen ruwa ta farko a arewacin Najeriya. bayan haka za mu ji cewa an kafa dokar hana fita a garin wukari da ke kewaye a jihar taraba sannan za ku ji cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp atiku abubakar ya koma gida najeriya sannan har ila yau ibrahim ka'almasi garba na tafa da shirin jawabai daga dattawa amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran kwamandojin sojojin somalia yau dinnan asabar sun ce mayakan wata kungiya mai alaka da alka'ida wajen saba'in suka halaka bayan da suka yi yunkurin murkushe wani sansanin sojin gwamnati da kuma wani harin jiragen sama da aka kai daga bisani daura da birnin kismayo mai tashar jirgin ruwa a kudancin kasar da farko mayakan sun kaddamar da harin bazata da asubahin yau dinnan asabar a sansanin da ke daura da ƙauyen bulagudu mai tazarar kilomita 50 arewa da birnin kismayo inda suka fara da kai harin unar bakin wake sannan sai wasu mayaka dauke da manyan bindigogi suka afka cikin sansanin daga kowane sashi abinda majiyoyin soji suka gaya muryar amurka kenan kungiyar mai alaka da alka'ida ta dau alhakin kai hari kan sansanin sojin kuma ta ce ta halaka sojojin somaliya wajen 41 shugaban amurka donald trump yau asabar ya jinjina ma mai bincike na musamman robert mula saboda karyata wani labari mai cewa shi shugaba trump ya umarci tsohon lauyansa ya yi karya majalisar dokokin tarayyar amurka a madadinsa da yake magana da 'yan jarida harabar white house trump wani a wani al'amari na bazata ya yaba ma robert mula sabanin yawan yin watsi da kwamitin bincike na katsalandan din rasha a zaben shekara ta 2016 da ke karkashin shi mula din da cewa ta wato na bita da kulli ne ina mai yaba ma mai bincike na musamman robert mula da fitar da wani rubutaccen bayani da daren jiya da ya yi a cewar trump ya kara da cewa ina ganin hakan shi ya dace ina mai yabawa da haka kalaman na trump na zuwa ne kwana guda bayan da kafar labarai ta buzzfeed ta rawaito cewa wasu jami'an tsaron gwamnatin tarayya sun raɗa mata cewa trump ya umarci tsohon lauyan sa michael cohen da ya share karya majalisar game da yunkurinsa na gina wani katafaren bene shigin trump tawa a birnin moscow na ƙasar rasha mai magana da yawon mai bincike na musamman peter carr jiya jama'a ya ce yadda kafar labaran buzzfeed ta bayyana kalaman ofishin mai bincike na musamman da kuma yadda ta bayyana abin da wasu takardu suka kunsa da kuma shaidar da wannan ofis ɗin ya tara game da ba'asin da michael cohen ya bayar a ga majalisar dokokin tare da amurka duk ba gaskiya ba ne shugaban amurka donald trump ya ce zai yi wata mashahuriyar sanarwa game da wasu ma'aikatan gwamnati da ke rufe da kuma batun tsaron kan iyakar amurka a wani jawabin da zai yi ga kasar a yau dinnan asabar trump ya ce zai yi wannan sanarwar ce da karfe uku na yamma kuma zai taɓo matsalolin jin kai akan iyakar amurka jayayyar da ke tsakanin 'yan damakarar da 'yan republican kan batun samar da kudin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico ita ce ta kai ga rufe wasu ma'aikatan gwamnatin wanda ya shiga rana ta 29 a yau dinnan asabar trump na bukatar a samar da sama da dala biliyan biyar daga harajin da 'yan ƙasa suka tara don gina katangar a yayin da 'yan democrat kuma suka yi tayin fiye da dala biliyan ɗaya saboda inganta tsaron kan iyaka amma ko shi din ma ba don gina katangar ba Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga jihar Nejan Najeriya inda za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da tashar jiragen ruwa ta farko a arewacin Najeriya wacce ta laƙuma kuɗi sama da naira biliyan shida. An dai fara wannan aiki ne tun lokacin tsohon shugaban Najeriya marigayi Umar Musa Yar'adua. An dai kaddamar da tashar samar da tashar jirgin ruwan ne a garin Baro na jihar Neja. da nufin sauƙaƙa safarar kaya daga kudancin ƙasar zuwa arewaci ga wakilin mustapha nasiru batsari da cikakken rahoton daga baro zuwa nan mina na ga mutane a can amma a nan mina a airport na ga shugabanninku sarakuna da gwamna waɗanda suka je su tarbe ni abin zan faɗa na gaya ma shugabanninku amma ina so ku ji daga bakina saboda kusan wannan gwamnatin tun da ta zo tana iyakar ƙoƙarinta batun layin dogo da railways daga lagos zuwa ibadan zai zo nan mina ya ce kaduna ya isa kano ana cikin yin wannan shugaba muhammadu buhari dai wanda ya isu jihar naijan a ranar asabar ɗinnan. a ci gaba da yakin neman zaben shekara ta 2019 da ke tafi ya ce za su ci gaba da kokarin samar da ababen ci gaban al'ummar ƙasa kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin bayani. Gwamnatin APC a ƙarƙashin shugabancin jihar Muhammadu Buhari gwamnati ne wanda ke son tabbatar cewa talakawan Najeriya sun samu biyan bukata sun samu abin da ya dace a yi masu an rage a daina handama gaba daya sannan a yi ayyuka na alheri. Ga kaɗan daga cikin abin da wasu al'ummar jihar Niger ke cewa akan wannan ziyara ta shugaba Buhari. sunana alhaji idris adamu caɓi zungeru ina tare da farin ciki da annashuwa da jin daɗi saboda zuwan muhammadu buhari niger state ba karamin alheri da ci gaba ya kawo mana ba ya lissafa ayyukan da za a yi kun gamsu za a yi ya lissafa ayyuka da za a yi wasu ma an fara sunana honor umar ahmed dogon koli mina yau muna horin cikin tarbon shugaban mu insha allahu muhammadu buhari muna nan kuma da cike da farin ciki amma to kun gamsu da ayyukan da ya yi a jihar niger sosai mun gamsu insha allahu kuma ne ne uku a Ga yau dai ya yi kwamishinan baro. An dai tsaurara tsaro a birnin na Mina a sakamakon wannan ziyara ta shugaba Buhari yayin da a can gefe guda kuma aka yi ta kai ruwa rana a tsakanin jami'an tsaro da kuma al'ummar da ke fafutukar shiga filin da aka gudanar da wannan taro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. kuma gani. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Daga Neja bari mu leƙa jihar Taraba inda za ku ji cewa an kafa dokar hana fita daga karfe shida na yamma zuwa shida na safe a garin Wukari da kewaye a jihar Taraba. Biyo bayan wani hari da aka kai wa tawagar ɗan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar APC ga Ibrahim Abdulaziz daga Taraba da ƙarin bayani. Muna tahiya shigewa Bukari kafin mu shiga gari aka fara harbe-harbe ana buɗa ma mutanenmu wuta sojoji ne ko jami'an tsaro a'a yaran da shi gamna jihar Taraba ya koya musu eh, wanda ake kira marshal su suka fara wannan saboda daga shigowan gari suka fara buɗe wuta dama suna da labari cewa muna tahowa sannan suka tare hanyar shiga gari eh, garin wukari kuma suka je suka tare hanyar fitan garin wukari zuwa ibbi so aka tare wannan hanyar so wani ne yan bangan siyasa ne suka tare ku yan bangan siyasa wanda kuma gabna da mukarrabansa suka ɗauka cewa su yi musu aikin maganan doka hana kiwo da kuma maganan zaɓe tun da can mun faɗa ai cewa wayannan mutanen da gwamna ya ɗauka ba don maganan hana kiwo ba ne dama an ɗauko wayannan mutane saboda harkar siyasa ne to mu muna tafiya babu tsunguma babu wani abu ba mu zagi kowa ba mu taba kowa ba ba mu ambaci sunan kowa ba muna cikin tafiya kawai aka zo aka buɗa mana wuta shi ma da yake karin haske kwamar babbai bala ke gama da ke zama daraktan yakin neman zaɓe na ɗan takarar apc ya ce su wannan harin kuma je kara musu to amma ko akwai wani hanzarin da ba gudu ba taraba ta mu ce ba na wani ba mu mun ga nasara ai masoraci wanda ya san ba zai ci zabe ba shi ike irin wannan in ka san kana da jama'a in ka ga irin jama'a da suka raka mu daga mutum biyu har shigan ukari sai mu ce nasara ta mu ce mu namu mu dadaga ma magoyan bayan mu su ci gaba da roƙon allah mun samu nasara ai wanda ya san bai da nasara shi ike kokari ya bata al'amari ai siyasa ta jama'a ce in kana da jama'a ba amfani kai fara ta ba hannu da hukumar zabe abin ake kira peace accord wannan bai nuna kan cewa wata kila kun amai kun lashe ko in siyasa da ake zargin kanta kuke hada sauran ba yan siyasa ba gwamna Daru ya ma ya lashe to sai dai kuma matan da mai da gwamnan jihar Dariya, disan isiyaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa abubakar bawa ya kawo musanta zargin cewa da hannun gwamnatin jihar a harin da aka kai wa tawagar ta apc to idan dai ba wani abu ne suka je da shi har aka kawo tashin hankali ba yau ne an fara siyasa a hukari ne sai su bincika kansu me suka je suka yi har tashin hankali nan ya tashi domin gwamnati kan bayar yadda za a yi gwamnati ta ce za ta tayar ma mutane a yi tashin hankali a yi kisa domin gwamnati ne za ta yi asara kuma mutane sai su zanna kawai mutum yace zai yi zargi ba za ka hana shi zarginsa ba. Da na cewa wannan na zuwa ne aure kaɗan da wata ziyara da shi ne ya kai wannan yanki. A to gwamnan lokacin da ya je ziyarar Bukari ya san za su je Bukari ne? Ai shi bai san ma za su je Bukari ba. That is the fact. yanzu haka dai rundunar 'yan sandan jihar taraban ta ce ma tana ci gaba ne da bincike kan wannan hari a cewar kakakin rundunar 'yan sandan jihar david misal jami'an tsaro kamar su mu kenan sojoji da dai sauransu su ma suna nan suna aiki tare da mu tabbatar da cewa yanzu dai mun riga mun cawo kan abin da ke faruwa eh, muna kuma sa ido da kuma kunne sosai ana kokarin aiki tukuru domin tabbatar da tsaro da oda a wannan wurin ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a nigeria madalla a gaida ibrahim abdulaziz yanzu kuma ga ci gaban hirar da abokin aikinmu aliyu mustapha sokoto ya yi da atiku abubakar cikin mutanen za ka haɗu da su a amerika don kasan suna ta zargin ka kafin ka iya zuwa din sha ba za ka iya zuwa amerika domin ga zo a kama ka na tuna kayan magana na hira da muka yi abuja ka ce in ma ka je amerika sai mi gashi kuma ka zo din ka nuna cewa na ɗaya kana iya zuwa amma a cikin mutanen da ka haɗu da su akwai wata hukuma ko kungiya ko jami'ai na gwamnati da ke da alaka da zargin da aka yi maka na can baya a najeriya na cewa kana da laifuffukan da ake nema ka akan su a amerika babu wanda ya maka magana wani laifi babu babu wani wanda ya min magana duk bai wuce ka ce ko kuma hukumar shari'a ta ƙasa america eh, ko kuma hukumar bincike ta america ba wani wanda ya minima ba 'yan sanda ba lauyoyi ba magana shari'a ko kwata ban ga kowa ba ma to um, mu magana game da wasu daga cikin batutuwan nan da ka faru na cewa ga abubuwan da za ku yi kamar 'yan kasuwa da kuka haɗu da su eh, ko san ka da harkar kasuwanci a can najeriya din idan allah ya sa ka zama shugaban ƙasa ba ni abubuwa guda uku da za ka fara ɗaukar matakan canja su nan take a najeriya da ka zama eh, nan take ka sani na yi alkawari cewa za mu sake duba tsarin najeriya ma'ana abin da ake cewa restructuring a sake fasalinta domin a ba jihohi da ƙananan hukumomi a ba su abubuwan yi da kuma kudaden da ya kamata a basu da kuma ikon yi da kuma ba su da shi eh, ba su da shi domin akwai abubuwa masu dama wanda bai kamata ma gwamnatin tarayya ta ce yuno tana cikin su ba amma tana cikin su musamman ta harkokin ilimi mm. harkokin noma harkokin lafiya da mm. sauransu to waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda nake ji ya kamata a sake dubawa domin a bawa jihohi da kuma ƙananan hukumomi hakki da kuma aikin da za su yi mm. da su da kuma ikon yin haka din to yana da ɗaya da cikin abubuwan da nake so in gabatar na biyu shine batun samuwa matasa aiki da mata wannan kusan in ce shi ne ma yake kawo mana matsaloli na rashin zaman lafiya domin yawanci matasa idan ba su da aikin yi sai su shiga waɗansu yanayi wanda yake kawo rashin zaman lafiya da kuma sauransu to samawa matasa aikin yi da mata yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake son aiwatar cikin 'yan ƙaramin lokaci da kuma maganin rashin zaman lafiya da muke fama da shi rashin zaman lafiya da a arewa maso gabas ne to yanzu ya baje yan arewa ta tsakiya <clears throat> suna ciki arewa ma ta yamma dubi abin da ke faruwa a zamfara abin da ke faruwa a zamfara ina ya shiga ma har jihar kaduna da sauransu to don haka waɗannan abubuwa wanda abubuwa ne muke gani gwamnatin apc ta kasa kuma ta ɗauki alkawari dama za ta amma mi zaka da zai sha bamban da abin da suke yanzu nan da na da yawa kuwa kamar me da yawa shine mu ɗauki misali kirkiro ayyukan yi gwamnatin nan ta zo ta ce za ta kirkiro ayyukan yi maimakon ta kirkiro yanzu kusan matasa miliyan 20 ba su da aikin yi ba mu taɓa samun yawan matasa ko kuma rashin aikin yi a najeriya ba tun da demokuraɗiyya ta dawo daga 1999 ba mu taba samun irin shi ba kamar wannan karo. ɗaya daga cikin matsalolin ke ciwo arewa tuwa kwara shine almajiranci bara wanda kudu ba a yi duk ma in ka tattara matsalolin najeriya in ka duba yanzu suna arewa ne tashin hankali yana wurin talauci yana arewa ne duk diga da kungiyoyin na duniya suke baya duk yana arewa din ne amma arewa ta kadai ce najeriya wato in ka fara ya za ka fara da su wanda matsalolin ma na gida na arewa waɗannan matsaloli abinda duk yake kawo haka domin ba mu ba da muhimmanci wajen harkan ilimi lokacin da muka zo 1999 mun yi doka mm. mun ce tilas ne a ba kowane ɗan najeriya ilimi daga primary har zuwa secondary to jihohin arewa sun yi yin wannan jihohin kudu suna nan suna amma ba ka ganin ikon da aka bin gwamnatocin jihohi sai abin da suka ga dama kila shi yake sa ba a samun tsari a babu ba haka ba ai na duba da na je na duba dokar na ga abin da muka manta ba mu yi ba hmm. shine ba mu saka hukunci ba idan karamar hukuma ko kuma gwamnatin jiha ta kasa aiwata wannan me za mu yi da ita eh. wannan wannan kuskure ne kuma ina ji in na samu dama za mu gyara tare da majalisa mu hukunta duk karamar hukuma ko kuma jiha wanda ta ki bawa 'ya'yanta ilmi daga firamare har sakandare kyauta. A gaida Aliyu Mustapha, a halin da ake ciki kuma tuni Abu, Atiku Abubakar ya koma gida Najeriya har ya yi bayani ga wakilinmu abuja nasiru adamu el hikaya dalilinsa na barin wani taron muhawara da aka shirya yi tsakaninsa da ɗan takarar jam'iyyar apc mai mulki muhammadu buhari inda el hikaya ya fara masa tambayar cewa ayu yanzu ka dawo daga amerika muna so ka gaya mana menene martanin ka kan taron nan wannan taro na debate eh, muhawara na dawo musamman daga amerika domin an ce za mu yi muhawara da shugaban ƙasa amma na zo na zauna na jira an ce ba zai zo ba dama muhimmancin wannan muhawara shine shi yake kan mulki ya yi kusan shekara uku da rabi zuwa hudu a nan za mu kalubalanci mulkin shi amma baya nan ba yadda zan yi kalubalanci mulkin shi wa baya nan ba bai da amfani ruki da dimi sa ga sauran ai sun watakila akwai sauran wanda zake da su ko da baya nan eh, a ah, to sauran su suke mulki ai dukan su ma bata lokaci su suke yanzu za ka yi muhawara ne tunda kana so ka karbi mulki wanda yake kan gado za ka yi muhawara ne da shi akan mulkin da ya yi wannan ya nuna dai kawai ka fasa wannan taron wannan ya nuna kenan yanzu gida za ka tafi ba za ka tsaya ba na ba zan a gaida nasiru adamu el hikaya to a kokarin da muka yi mu samu martani daga bangaren jami'ar apc ya ci tira amma dai har yanzu muna kan kokari har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe uku na rana da minti 48 ga shirinmu na gaba jawabai daga dattawa Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya naɗa sabon mukaddashin babban sufetun 'yan sanda Muhammad Adamu Abubakar da ya biyo bayan ritaya daga aiki da tsohon sufeto Ibrahim Idris ya yi. Dama sakataren PDP Sanata Tsauri ya ce ba su yarda da barin tsohon sufetun ba ga zaben watan gobe. In bai ritaya ba, abun da ya sa a da shi shi ne sai ya yi dilibarin Buhari. Dan majalisar wakili Abdulmumin Jibrin ne ya zama kakakin kamfen na mata da matasa na tazarcin Buhari. Babu wani akwati a Najeriya da ba za ka iya zagaya cikin awa uku ba za a bi gida gida kuma yan akwatin ne yan kwamitin. sanata bukola saraki ya yi musabaha da shugaba buhari a taron tunawa da mazanja da hakan ya kasance ba wata raha yayin da pdp ke cewa rabuwa da raƙe ne ficewar wasu ta ciki har da ahmed muazu sakataren apc mai malabu ya ce riba ce ga apc. shigowa tasu ta nuna wa duniya babu wani abu da ya saura a jam'iyyar pdp da za su zauna su jira a faɗi da su. yayin da ake ci gaba da muhawara kan ziyarar atiku abubakar amurka can gombe kuma an shiga juyayen rasuwar dattijo Alhaji Sabo Tumu sanadiyar hatsarin mota. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne rabaran Muhammad Dan Amarya tsohon shugaban Ekwa Bauchi DCC wanda zai ci gaba da sabon jawabinsa da kuma Sheikh Yusuf ga cikin wanda zai sake jawabinsa ga rabaran dan amarya. Assalamu alaikum. Allah ya ajiye mu karbi juna, mu yi hakuri da juna, mu rungumi juna. Wata rana da kai da abokin zaman tare sai ka tazar ba kwanan kumbar duniya kuma za ku je ku bayyana a gaban mai komai komai. Mamallaki mai iko duka sarkin sarakuna da ubangiji iyayen giji. To yayin da kake cikin wannan duniya sai ka lura da irin wannan. A wani lokaci akan samu bambancin kabila ba na addini kadai ba bambancin kabila in wannan yare wancan na wancan yare sai ya zama sanadin fitina ya zama sanadin ɗauki ba daɗi ka tuna ba kai da aka haife ka bari misali ka samu kanka haushe ba ka roki Allah ne a haife ka a gidan Hausawa ka zama bahaushe ba idan ka samu kanka ba ba ka roki Allah ne a haife ka a matsayin bafulatani ba idan ko kai bayarabe ne Allah ka roka cewa ubangiji ina so in zama bayarabe ta haka lokacin da za ta aiko ni duniya ka aiko ni a ogun ko ogomosho a'a mai iko duka yadda ya so haka yi. idan kai ibo ne wanda arewa mu suka fi sani da suna in yamuri suke wannan sunan ba ya cika ma'ana ba sun fito a kira su ibo ni ma na kira su ibo amma na faɗi wannan domin wata kila haka ka sani to shi ibo nan shi ma haka ya samu kanka Allah ne halicce shi a kabilar da ta ido ba na ka iya karshe kada shi ba kai ma ba zai iya ya canza ka ba to dan ne za ka yi fushi da saboda kabilar ku ba ɗaya ba dan ne za ka yi fushi da shi saboda yana magana da wani harshe daban wato wani yare daban babu dalili mahalicin shi ya babu mu harshen mahalicin shi ya babu mu kabilar don haka mu rungumi juna tare yayin da muke zaune a wannan doron kasa na duniya wata rana sai labari kakanninmu ina suke sun rayu sun wuce kakannin kakanninmu sun rayu sun wuce ina tunani akan wannan shekara shekara ta dubu biyu da sha tara sai na dube ta a rubuce sai na ce ka ɗauki sha tara nan ka kai ta gaban ishirin zai baka shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin ni ina nake mai magana ba na nan ba haife ni ba kai ma ba a haife ka ba ya yi waɗanda aka haifa in har akwai su a yanzu in har akwai su ba da yawa ba ne ina sauran sun tafi kai ba ba za ka zauna ba don haka yadda marubucin nan annabi dauda yake ya Allah ka koya mani in sani raina na ɗan lokaci ne domin in kasance da hikima to mu roki Allah ya ba mu hikimar rayuwa da abokan zaman tare ma wasu abubuwan da suka dinga faruwa a nan a arewa shi shine kaji ana ɗauki ba daɗi tsakanin makiyaya da manoma makiyaya da manoma ina mai addu'a ubangiji ya sa manoma makiyaya su gane abokan zaman tare suke ko kan gaba ba shi ko shek daga cikin cewa yi yan uwa mutanen najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bahaushe yana wani karin magana yana cewa ba gagararre sai bararre duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne amma inda hukuma za ta tsaya ta ɗau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu ci gaba to idan gwamnatin tarayyar najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma ko a daina zubar da jini tsakanin musulmi da kiristoci ko a daina ainihin zubar da jini tsakanin wasu kabilu da kabilu to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya to ai mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan barna kudaden da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya abu ne mai kyau domin hakan zai taimaka ma ƙasar. To sai dai na taɓa karanta wani hadisi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je ya an so zakka ana ce ma mutumin ibinul lutubiya. To da je an so zakkar a gurin masu bayar da zakka sai an so su kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar to da ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatin uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatin uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can to jin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daka mai tsawa ya yi faɗa sosai ya ce wannan wani irin mutum ne yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya ɗora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya ɗora mana sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya don me mutum bai je ya zauna gidan uwarshi ba ko gidan uban shi ya ga a yuhuda ilaihi shai shin za a bashi wani abu to sai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashin da yake cewa an bashi kyauta kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitulmali sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi. Wannan muka kammala na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaida Ibrahim ka almasi garba ga shiri na gaba wato labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. An jingine buga wata wasan kwallon kafar gasar zakarun nahiyar Afirka a kasar Masar. sakamakon takaddama da rikicin 'yan kallo a filin wasan alkalin wasan dan kasar kamaru ya dakatar da wasan na rukunin si na gasar da aka soma fafatawa jiya tsakanin kungiyar ismaili da ke karbar bakuncin gasar da kuma kungiyar afirkan ta kasar tunisia bayan da wani sashe na 'yan kallo suka soma jefa kwalaben ruwa a filin wasan an yi ta dakatar da wasan ana dawowa saboda cece kucen 'yan kallo kafin daga bisani a jingine buga wasan baki daya a daidai lokacin da kungiyar african take akan gaba da ci biyu da daya ismaili ce ta soma zura kwallo a raga to amma kuma daga bisani african din ta zura kwallaye biyu duka ta hanyar bugun finarti lamarin da ya tunzura 'yan kallon a ingila kungiyar liverpool ta ci gaba da shugabancin teburin gasar premier bayan da ta yi waiwayin baya ta doke crystal palace da ci hudu da uku a yau asabar. wannan nasarar ta tabbatar da tazarar maki bakwai tsakanin liverpool din da mai bin ta manchester city kan teburin gasar duk da yake city din za ta buga wasanta ne a gobe lahadi a bangare ɗaya kuma mai horar da 'yan wasan manchester united ole gunnar solskjaer ya kafa sabon tarihin kasancewa kocin kungiyar na farko da ya taɓa lashe wasannin sa shida na farko bayan da a yau kungiyar ta doke brighton da ci biyu da ɗaya a wasan premier wannan kuma ita ce wasa ta bakwai da kungiyar ta buga ta kuma yi nasara a dukkan su a jeriya a karkashin jagorancin sabon kocin a sauran wasannin gasar ta premier da aka fafata a yau wolves ta doki leicester da ci hudu da uku bournemouth ta yi galaba akan west ham da ci biyu da nema newcastle ma ta yi galaba akan cardiff da ci uku da nema southampton ta doke everton da ci biyu da ɗaya yayin da watford ta yi kunnen doki da monley ba wanda ya zura kwallo shahararren dan wasan kungiyar chelsea ta ingila eden hazard ya yi matsayar ci gaba da kasancewa a kungiyar har ya zuwa karshen wannan kakar wasannin inda yake sa ran komawa kungiyar real madrid ta kasar spain tun sa da cristiano ronaldo ya bar madrid take neman wanda zai mai gurbinsa inda kuma ta yi matsaya a kan hazard rahotanni sun bayyana cewa hazard ɗin ya shirya a kin sabunta wani kwantaragi a chelsea duk da yake har yanzu akwai sauran watanni goma sha takwas a kwantaraginsa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria a gaida murtala faru kusan inna masu sauraro muna neman afuwa ku ba za mu iya kawo muku takaitattun labarai ba yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa ni muhammad hafiz babala nake cewa sai gobe.